billahi rahmani rasulillah wa ala wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan littafin alfiyatul usul bina il furuya wanda al-allama al-sheikh abdullah bin fodi ya zaman littafin miftahul usul ila bina'i al ala usul wanda wannan shine darasi na goma sha uku a birnin maiduguri a dambuwa road a makarantar bara'imul iman a wannan rana wacce ita ce ranar shashi shida ga watan juma'a da saniya shekara ta 1442 wanda ya daidai da ranar talatin daidai ga watan januwari shekara ta 2021 har yanzu nan muna magana a kan almujmal da kashe-kashen shi da ire-iren almujmal na malam bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd قال العلامة عبد الله بن فودي في منظومته كذاك لفظ بين حكم شرعي ولغوي دار أثر مرعي بشارع في قوله الاثنان فصاعدا جماعة قولان ومنه قوله طواف البيت صلاة صلاة صلاة إذ محتمل إذ محتمل للثبت إخباره في لغة أو شرع والحق حمل شارع في الشرع نعم akwai حقائق da muke da su guda uku a wajen malamai akwai abin da ake kira haƙiƙa akwai haƙiƙa shar'iyya akwai kuma alhaƙiƙa al'urfiya sannan na hudu kuma ana ce masa majaz wanda yake a gefensu idan aka ce alhaƙiƙa allogawiya ko kuma alhaƙiƙa alwafiya duka biyun ana ba su wannan ma'anar yana nufin ya zamanto cewa an yi amfani da lafazin da yake a luga a ma'anarsa ta luga kamar yanzu misali idan muka faɗi kalmar sala muna magana a larabce mai mana Sala. addu'a kamar yadda ya zo a waka a ashako alaiki mislul ladhi sallaiti faktami zai nauman fa inna li jambil kaga wannan assala ya zo da ma'anar a addu'a saboda muna magana ne a lugar akwai abin da suke ce masa alhaƙiƙa al'urfiya mana isti'malul labzi fi ma yusta'mal fil urf me misalin wannan dabba to yaya yake hayawan mai tafiya da kafa hudu shine dabba amma kaga asalin larabci ba. duk halittun da suke tafiya a bayan ƙasa sunansu dabba haka nan daga cikin misalin wannan shine yanzu idan na ce da mutum ya sau min nama kawai sai ya kamun kifi zan ansa ba zan ansa ba saboda a urful istimal ba a kiran kifi da sunan nama duk da kuma asali kifi yana cikin shi ko ba haushe ma yake ce mai a'a yake ce mai me da ne yawancin ku ba hausa ba musulmin nama musulmin nama haka ba haushe yake cewa kici kaga Allah subhanahu wataala yana cewa wallazi sakhkhara lakum al-bahra litakulu minhu lahman tariyan amma yanzu inda mutum zai rantse da Allah zai ci nama idan bai ci titi ba ba zai yi kafara ba saboda urful isti'mal ya canza masa suna kalmar alwalad me take nufi yaro wannan iri Da namiji wannan aluga ko a urf aluga fa me dalili akan haka yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazil usain kaga wannan urf kenan to saboda haka wannan su ake kira al haqaiq al urfiya mana isti'malul lafzi fi ma yusta'mal fil urf asalin kalma al ghaib a lugar larabci ne take nufi al mahal al makan al mukhaffif amma daga baya sai urful isti'mal ya canza sunan zuwa abin da yake fitowa na kazanta daga cikin dan adam kaga wannan ita ake kira al haqiqal urfiya akwai abin da ake nufi akwai abin da ake ce masa alhaƙiƙa a abin da ake nufi da alhaƙiƙa a shari'a shine isti'malul lab fi ma wubi alahu fi shar yawwa saboda haka yanzu idan na ambaci asiyam ba zan ce a ma'anarsa shine al-imsak ba zan ce ma'anarsa shine al-imsaku anil akli wa shurbi wal jima wa jami'il mufattirat min tulo ilfajir sani ila gurubi shams da sauran tarifin fa ma kirani to kaga kaga duk lokacin da nazo zan yi magana akan akan wannan idan nazo zan yi magana akan wannan kaga shine zai zama ma'anarsa to wannan shine haƙiƙar shari'a to shin yanzu misali idan aka faɗi kalmar sallah shin za ta zama mujmala saboda kasancewarta tana da ma'anoni guda biyu a loga tana da ma'ana addu'a amma kuma a yaren larabci tana nufin zatun ruku'u wasu sujud al bi takbiratul ihram wal muqtatamat bi taslim shin za ta zama mujmala ko ba ta zama ba shine abin da malam yake so yayi magana nan shine yace kazaka lafzun baina hukumin shar'i haka nan lafazin da yake tsakanin hukunci na shari'a wa lugawi dara asrun mar'i sai ce li shari'in fi qawlihi isnani fasa'ida jama'atun qawlani akwai hadisin da ibnu maja da wasu marwaita suka rawaito bi asani da ba'ifa amma a wajen wasu malaman zai iya zama hasanun li ghairi al isnani fa ma fawqahuma jama'a shin wannan zamu ci a shari'a kenan ko kuma za a ce ha a lugama mana za mu ce jam'i yana farawa daga abu biyu ne ko kuma idan mun tashi za mu ce kawai a shari'a ne wannan al'isinani fama fokka kuma jama'a ɗin to wannan ne abin da malam yake so ya tabbatar mana wanne daga ciki za mu faɗa ne malam ya ce asali ne, kowanne lafazi a amfani da shi a inda ya saboda haka al-ithnani sa'ida jama'a ko al-ithnani fa ma fawqa ma jama'a zamu ce wannan a shari'a kenan in an zo sallar jami'i in mutum biyu suka yi sun samu ladan sallar jami'i sai ce wa minhu qawluhu yana daga cikin hakan dawaful baiti sala iz muhtamilun lisabti shin anan gurin za ce sallah ake nufi logawiya ko sallah shar'iyya yace ce fi lugatin ashar au shar'in wal haqqu hamlu shari'in fi shari'in abin da fi zama daidai to ai amfani da shi a shari'a in a shari'a aka yi amfani da kalma to ya zama sunanta a shari'a shine fassararta in a luga aka yi amfani da shi to a bashi a luga saboda haka yanzu ba za mu iya kafa hujja da wannan hadisin na al-isnan fa ma fawqahu ma jama'a muce ce jam'i yana fara daga biyu ba ba zai yiwu ba jam'i yana nan yana fara daga uku a larabci ba turanci ba na'am bika كذاك ما فيه المسمى الشرعي واللغوي الشرعي واللغوي الشرعي شرعا مرعي توضأوا جاف الحديث مما مسته نار هل لشرع يرعى أو لغوي فالأصح شرعي id huwa urfu shari'in fi shar'i na'am yace haka nan a a gurare da yawa abin da yake da ma'anarsa ta shari'a to shi ma za mu ɗauke shi akan ma'anarsa ta shari'a yawwa kowanne ba za mu shigar da wani cikin wani ba yace yanzu da aka ce annabi sallallahu ya ce tawabba'u mimma massatun nar kaga alwudu me ma'anarsa a lugha na alme yana hmm. nufin wanke abu kawai kama alodu kuma a larabci a shari'a fa kaga alodu yana nufin wasu af'al ne maksusa wasu af'al maksusa yake nufi yana nufin wasu af'al maksusa wanda mutum zai wanke hannu ya wanke kurkurar baki zuwa ƙarshe malam yake cewa aulo ga wiyun fal'asahu shar'i izu huwa urfu shari'in fi shari'i da haka nan gurin za mu ɗauke shi a matsayin alwuzo ne a shari'i na malam قرائن في اللفظ أو في الخارج أو في سياقه بترجيح دجي تجي ثلاثة القروء جمع جائي للطهر bil الحيض بالأقراء ورجح الأظهار ذكر التاء ورجح الأطهار ذكر التاء في العد والحيضة حذفا جاء والحنفي المعنى له لفظان مذكر والضد فيه ذاني وهذه في كما وهذه نعم نعم يشي قرائن اللفظ أو في الخارج ma'ana abin da yake so ya ce malam shine idan aka shin wannan lafazin mujmal ne ko ba mujmal ba ne to ana iya neman alƙara'in alkharijiya waɗannan waɗannan alƙara'in ɗin alkharijiya za su iya tabbatar da lafazi a matsayin cewa a za su iya tabbatar da lafazi a matsayin cewa mujmal ne ko ba mujmal ba ne in ƙara'in ɗin suna da ƙarfi kazan aka rinjayar da ɗaya daga cikin ma'anonin a cikin ma'anonin guda biyu to zai zamanto lafazin ya tashi daga mujmal ya koma ne ya koma zahir ko wani abu makamancin haka Shi ne malam yake cewa qara'inun fil lafzi aw fil kharij aw fi siyaqihi bi tarji'in taji suna rajjaha wani bangaren akan wani bangaren malam yace salasatul qurui jam'un ja'a lit-tuhuri jam'ul haidhi bil afra'i yace mu a wajenmu malaman malikiya muna rajji hadda cewa ma'anar salasatu quru a cikin aya ta 228 a suratul baqara yana nufin al-athhar saboda ne saboda shi jam'ul haiz ƙara ne kamar yadda ya zo a hadisin fatimatu ne ko bintu abi hubaysh yace da'i salata ayyama aqra'iki yace saboda haka da asalin al ba jam'i bane na alhaif to kaga dole mu ɗauke shi a matsayin addu'ar ya ce wa rajjahal athara zikiru ta'i sil addi wal haidatu hasfan ja'i ya ce daga cikin abin da yake nuna mana al'adhar ne murajji na biyu shine kasancewar a ka'idar larabci shine daga salasa zuwa nawa zuwa tis'a an yi khalifal adad al-ma'dud ya zama in zaka kirga abu to lafazin kirga ya saba abin da za a kirga idan lafazin mace ne to shi kirga ita kuma za ta zama namiji a salasatu rijal ka gani to kaga nan gurin za mu ce a salasu niswa yawwa to saboda haka suka ce anan nan gurin tunda Allah subhanahu wataala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru to kaga yace salasata to ya nuna abin da za a kirga daga baya zai zama namiji ne to ita kuma haila ba ba namiji ce tunda ana cewa alhaidatu kaga yana nuna cewa haida wannan ce mace ce to tunda mace ce ba zai yi fassarar ta zama haiz ake nufi a nan ba sai ce wa shine wal haidatu hasban ja'i yace wal yul ma'ana lahu lafzani shi kuma ba ya yace ai wannan duk ba hujja bace saboda ana iya samun abin da yake a yana da lafazi guda biyu muzakkarun ya kuma zama mu'annasin shine ma'anar muzakkarun wa ziddu fi zani abdiddu din yana nufin mu'annas yana yiwuwa yanzu misali a talha muzakkarun ne fil ma'ana amma kuma mu'annasun ne fil laf ash-shamsu mu'annasun ne fil ma'ana muzakkarun ne ina ba don kun fahimta to kaga wannan duk yana daga ciki shi yasa yanzu misali idan ka ce ashamsu sai ka ce mi kuma Allah ma haka da ya rantsuwa da ashamsu ya zo da ita a mace ne wa shamsu kaga bai ce ya jiri ba sannan bai ce wa buhahu ba sai ce wa shamsu wa buhaha alhalin alafazin kuma muzakkar ne to saboda haka shine raddin da hanafiya suka yi suka ce wannan ba hujja ba ne abu yana iya yiwuwa ya zama muzakkar ne a lafazi mu'annas ne kuma a ma'ana ko aka san haka dai yana zuwa mu je malam wa hadhihi qara'inul lafziyya thumma muraduna bi kharijiyya wifaqu ahdi al-ma'nayayn manfasal min nafsi aw qiyasina aw al-amal na'am yace waɗannan qara'in ne waɗanda suke iya rajjaha mujmal akan wani wanin sa mana suke rajjaha lafazi ya zama ba mujmal ba yace idan muka ce qara'in kharijiya to muna nufin a samu wani nassi na waje da yake karfafa wani abu kamar yanzu misali ya zo a hadisi cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sallar asuba bayan sarifin nisa'u mutalaffi'atin bi murutihinna ma yu'rafna min al-ghalas wannan hadisin yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar asuba da wuri ɗaya to muna kuma da hadisin asfiru bil fajr fa innahu a'zamu li ujurikum za ku yi asuba ku dan bari sai gari ya dan ya yi haske saboda za ku fi samun lada kaga waɗannan hadisan guda biyu zahir kuma a ta'aro a zahiri sun ci karo da juna ta yaya za mu iya tarjihin ɗaya shine za mu iya nemo adilla kharijiya kaga daga cikin adilla kharijiya shine afdalus salati as-salatu Asalatu salatu waqtiha fi awwali waqtiha to kaga as-salatu fi awwali waqtiha haka ne za mu kafa hujja da shi ejo ne ya ce mawdu'i ne ya shek baba muftar yana zaune fa malamin hadisi ne ni dai na san isi ne a salatu li awwali waqtiha so kaga a salatu li waqtiha inda a salatu li awwali waqtiha ya inganta kaga ya zama dalil khariji in bai inganta ba sai mu tafi zuwa wajen wasari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat su sun inganta ai ko yawa to kaga waɗannan idan muka je za mu ƙarfafa hadisin mutalafi'atin bi muru'ihinna akan hadisin asfiru bil fajr fa innahu azamu li ujurikum za mu karfafa shi akan wancan ina ganin kun fahimta فطلقوهن لعدة لنا في خارج ما بعده لغيرنا حيث أمرنا بالطلاق حيث لا تخير للعدة في الطهر جلاء والحنفي واللائي لم يحبنا قد بدل أشهرا عن الحيض عن الحيض تعد فدل أن الحيض أصل العدد مثل تيمم لمن لم يجد قياسنا والشافعي العدة من العبادات فحيضا عدة مما ينافيها فلا تؤدى فيه وأولى أن به تأدى في القصد بها استبراء والحيض في العرف بها البراء لا الطهر إذ في حائل وحامل والحيض في غالبه لحائل نعم malam yake cewa faƙalliƙohunna li'ijjatin lana fi kharijin mu malikiya da muka ce ma'anar alƙur'u shine tsohon. to daga cikin dalilanmu shine aya farko ta suratul qalam ya ayyuhal ladzina amanu idza tallaqtumun nisa ya ayyuhan nabiyyu afwan ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna kaga li'iddatihinna yana nufin fi tuhurihinna ina fatan mun gane yace to wannan hujjar mu ce yace ma ba'ada huli gairina amma akwai kuma abin da zai zo zamu mu faɗi hujjojin wasu mu yace haisu umirna bi talaqi haisu la ta'khira lil iddati fi tuhurin jala kaga na umarce mu da mi sauri mu bi idda an umarce mu saki mace lokacin da ba za ta jima tana idda ba tun da an ka sake ta tana jinin haila ba za a kirga da wannan jinin ba amma an ka sake ta tana tsarki wannan zai sa ke saurin gama fiye da an ka sake ta tana ji malam ya ce haisu na bi talaqi haisu la ta'khira lil iddati fi tuhuri jala sai ce wal hanafi wallahi lam yahibna qad baddala ashuran anil haidi tu'ad shi kuma ba hanafi ya ce to ai ku kuna ta abinku ne ba ku ga Allah subhanahu wata'ala ya canza iddar wacce ba ta fara haila ko wacce ta gama ba ya canza ta da wannan da watanni to kun ga tun ya canza ta da watanni ya nuna haila ita ce asalin abin nan idda saboda Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid kaga anan gurin idan ka duba ya kawo ashhur badlun anil hayd to wannan sai ya nuna kenan ma'ana al-qur'u shine al-hayd saboda in ba ma'anarsa ba kenan to me zai sa a mayar da ita a matsayin ita ce asali kuma badal ɗinta shine talatata ashur ina fatan kun gane malam yake cewa misila ta yan mumin liman lam kamar yadda aka sanya taimama ga wanda bai samu alwala ba to haka ita ma a nan gurin an sanya ashur ne a matsayin haila to tunda an sanya ashur a matsayin haila wanda yana nuna cewa dama haila ita ce idda da ita ake yin idda haila guda uku ba tsarki uku kamar ko malikiya da kuka faɗa ba sai yake cewa qiyasuna wa shafi'iyul idda min al ibadati fa haidan udda mimma yunafiha fala tu'adda fihi wa aula an bihi ta'adda yace kiyasin mu da mu da shafi'i dama muna tare da shi a wannan kaulin na cewa al-qur'u bi ma'ana at-tuhur yace kiyasin mu shine ana yin ita idda ibada ce ita kuma ibada ba a yin ta a lokacin haila saboda kaga kenan sai ya zama ma'ana ƙur'u shine abtuhur saboda in kama yadda shi haila to zai zama to mace lokacin da take idda ba ibada take ba tunda ba a yin ibada a lokacin da ake yin haila shi ne yake cewa alhanafi yul qastu biha istibra'u shi kuma ba hanafi yace to ai kuma wata matsalar da ba ku hango ba shine babban manufar da ta sa ake yin idda shine kubutan mahaifa Walhaizu fil urfi bi halbarau ita kuma haila ita ce za ta nuna mace ba ta da ciki latsuru izi fi ha'ilin wa hamilin ba wai tsarki ba saboda shi tsarki da mai ciki da mara ciki duk suna yin tsarki walhaidu fi galibi li ha'ilin amma galibi wacce ba ta da ciki ita take yin haila ina fatan kun fahimta kun ga wannan duka adilla ne kharijiya waɗanda za su iya ƙarfafa maganar wanda ya ce al-tuhur shine al-qur ko wanda ya ce al-qur shine al in ka kalla za ka ga kawai duka kusan abu ɗaya ne ma'ana ɗurƙut tarjih ɗin duk kusan guda ɗaya ne saboda kowanne mutum ya ɗauka ya yi in mutum ya yi fatawa da yawa sai a duba yanayi kawai a ba shi wanda za a iya taimaka masa ya dace da matsalar shi in dai an samu a duk abin da aka ɗauka ya yi daidai ga yanzu a lugar larabci alƙur'u yana zuwa bi ma'ana alhaib alƙur'u yana zuwa bi ma'ana at matsayinsu ɗaya adilla kharijiyar ma idan ka gani saboda adalcin malamai kowa yana da dalilai tunda littafin na malikiya ne kamata ya kawo adillan malikiya kawai kama sai aka kara kaga su hanafiya suna da adilla kharijiya wajen guda uku na farko da istalata ayyama qira'i na biyu shine kasancewar an baddala Alhaif da ashur wannan sai yake nuna ma'anar aya shine Alhaif. na uku kuma kasancewar asali ana yin idda ne saboda kubutan mahaifa duk wata manufa da za ka kawo ta idda a bayan wannan take to kuma a haila ne ake samun kubutan mahaifa kun ga duka waɗannan dalilansu ne su kuma malikiya daga cikin dalilansu shine mukhalafatul adadin ma'adud, so kuma haila mace ce a tsoro kuma bai taɓa zuwa mace ba namiji ne to tun da an ce salasa zai zama ga abin da ake nufi dalili na biyu kuma shine kasancewar aya ta farko ta suratul tsala ta nuna a saki mace a lokacin da take tsarki saboda katta yi jinkiri wannan sai nuna ma'ana alƙur'u shine abtuhur dalili na gaba kuma shine kasancewar idda ibada ce ita kuma ibada ba a yin ta a cikin najasa ina fatan kun gani sai ya zama duwan da duk maza ba da ka ɗauka a nan gaskiya ta yi har yanzu ni dai ba ni da wani gaskiya dalili mai ƙarfi da zan iya rajjaha mazhabar hanafiya akan mazhabar malikiya ita mazhabar hanafiya ta fi sauƙi ma ta fi ba miji dama na koyi saboda a wajen malaman malikiya daga zarar ta shiga jini na uku ta haramta a mata koyi a wajen malaman hanafiya ko sai ta gama jinin in ba ta gama ba wa bu'ulatu wannan haƙo bi raddihin na duk tana haɗa da wannan ان شاء الله نجي مالا وفي الوضوء الغسل للرجلين حتم لعطفتين في اليدين من جوز المسح بالاحتمال في الرأس كالحديد عن جبال نرده بعمل الصحابة فغسلهم علمنا ايجابا أصحابنا النكاح ذو انعقاد بلفظة الهبات قالوا بادي من قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت فقوله خالصة شرف باختصاص ملك البدع من غير مهر لا بلفظ مرعي كقول شافع ففي السياق قرينة التشريف باتفاق نعم ما لن يجد شعر وفي الوضوء إلى غسل الرجلين حتم لأطفتين في اليدين yace in mutum ya zo alwala ya wajaba ya wanke hannayensa ba saboda Allah ya ce wa’ar julakun so wa’ar julakun kuma an yi atsafin ta ne akan wanke hannuwa tunda shine manso shine malam ya ce wazal jawwazal ce mali wanda ya ce ya halatta ka yi shafa saboda ihtimali saboda aya tana ɗaukar duka guda biyun musamman akwai kira'ar wa arjulikum firas ya ce kalhadidi an jibalin da an jibalin wannan malam ya kawo shi ne a matsayin a wata waƙa wacce aka rawaito daga larabawa wanda su ma suka yi atsaf alal mahal wanda suka yi atsaf alal mahal saboda haka sai suka ce kawai kamar yadda a can aka yi atsaf alal mahal to nan ma atsaf ne alal mahal inda wani mawaƙi yake cewa falasna bil jibali walal hadidi to suka ce to shi ma wa kum atsaf ne alal mahal da haka baya wajabta sai mutum ya wanke kafarsa in yayi shafa ma yayi ne malam yake cewa na rudduhu bi amali sahaba za mu tunkuɗar da wannan maganar da amalin sahaba kaga dalilin ne kariji ba cikin aya aka same shi ba yace fa ghusluhum allama na ijaba yadda sahabbai suka dawoma wajen wanke kafa to ya tabbatar mana da cewa wajibi ne wanke kafa ba ma sahabbai ba annabi sallallahu alaihi wasallam din ma ba inda aka rawaito ya ya yayi shafa akwai hadisin aban ko wanda ya rawaito daga Usman bin Affan to kaga shi ma aban ne ko Humran Humran hadisin Humran kaga da ya rawaito daga Sayyidina Usman kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wanke kafa kamar da Sayyidina Usman din ya kwatanta ina fatan mun gane to malam yake cewa a nan gurin za mu mayar da shi da aikin sahabbai to wannan yana nuna mana kenan cewa za mu iya samun kara'in kharijiya waɗanda in aka samu karo na ma'anoni guda biyu a kalma ɗaya to za mu iya yin tarjihin ɗaya daga cikin ma'anonin ta hanyar wani dalili wanda yake khariji na'am so wannan a shi shine bayanin da za a iya yi game da alwala kuma alhamdulillah kusan in ban da 'yan shi'a ba wanda ya ɗauki mazhaban shafa a ƙafa duk mutanen kirki tun shekaru dubu da wani abu suna kan wanke ƙafa ne amma 'yan shi'a ne kawai su ma 'yan shi'a wasu mazhabobi ne a shi'a ba duka ba ne suka tafi akan haka saboda dalili ne kharij akwai malaman kuma da suka ce wa arjulikum wannan kira'ar tana magana ne akan masu alal kuffain yawwa shafa akan kuffi shine za ka yi masu yawwa saboda a ka'idan malaman kira'at in aka samu ikhtilafil kira'at yana matsayin yana matsayin ayatan eh ikhtilafil kira'at yana matsayin ayatain iman ziratil ayatain na'am malam ya ce ashabu nan ne kawo zun iqadin bilafzil hibati qalu badin min qawlihi wa imra'atan mu'minatan in wahabat fa qawluhu khalisatun sharrafa bi ihtisasil bud'i min ghairi maharin la bilafzil mar'i malam ya ce a wajen malaman mu malikiya ya halatta a ɗaura aure da lafzul hiba wahabtuka ibnati bi mi'ati alf wahabtuka ibnati bi mi'ati naira tazawwajtuka ibnati bi mi'ati alf naira ina fatan mun gane me dalili shine ayar suratul azab ko umratan mu'minatan in wahabat nafsa in arada an-nabiyyu an yastankihaha yawwa saboda akwai sabani akwai wanda suke ganin wannan ya banta da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mala yace mu a wajen mu ya inganta saboda haka fa qawluhu khalisatan sharrafa bi ikhtisasi mulki al-bud'i min ghairi maharin la bi lafzin mar'i kususiya na sallallahu a cikin wannan aya shine shi an ba shi dama zai iya auren mace ko ba ta dai amma dai lafazin ya shi huwa wa ummatu saboda wannan shi ne al'asir saboda al'asir duk aikin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi to yayi ne dan ai koyi da shi ba idda al khususiya sai idan ya zamanto ba za a iya hamlin abin akan akan akan cewa am ne ga kowa da kowa shi da al'ummarsa ba shi ne ya ce ka ƙauli shafi'in kamar dai magana shafi fa fi siyaƙi ƙarinatu tashrifi bittifaƙin don haka a cikin siyaƙi akwai a ƙarinar da take nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wannan shine magana akan abin da yake da alaƙa da a al'ijimal mala ya yi bayani dogo akan al'ijimal saboda haka wannan shine ƙarshen magana akan al'ijimal kada a manta har yanzu muna ƙarƙashin aksam al mantuk ko inda muka ce almantuk akwai na ɗaya annas ne mai annas ma yi fi dumanan min gairi ihtimalin wanda kawai ma'ana ɗaya ke ɗauka babu wani yiwuwar samun wata ma'anar ta daba kamar misalinsa shine ashara hamsa sitta saba'a duka alfazin adad ne, sai kuma na biyu shine almujmal shi kuma mai mujmal ma yahtamilu معنيين لا maziyata li على alal abin da yake ɗaukar ma'anoni guda biyu kuma ma'anonin nan guda biyu ɗaya ba ta fi ɗaya ba ma'anoni guda biyu ɗaya ba ta fi ɗaya ba ina fatan mun fahimta wannan shi ake kira al-mujmal to na uku shine azahir wanda shine zamu ci gaba daga shi yanzu shi kuma azahir shine ma ya ma'anayaini fa aksar huwa fi ahadihima azhar yana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya, amma ya fi ƙarfi a guda ɗaya. ina fatan mun gane malam zai kawo mana misalai da yawa idan muka ce albahar me yake nufi kogi to ɗaya kuma ma'anar ta safa mai ilimi ko mai kyauta Kama yadda mutanen biyu ke cewa wa ya yamshi fil bisati fama dara a ilal bahar ya sa am ilal ya yartaki kaga mai yake nufi waye albahar a nan gurin sai daula kaga ya siffanta shi da albahar ba don wani abu illa saboda kasancewar shi yana yawan kyauta to a nan gurin menene zahir a nan me azzahir me zahir a kalmar bahar na me azzahir kogi na asali shine ne a kalmar albahar wanne ne kuma mu'awwal ko ta'awil shi kuma mutum mai yawan kyauta in aka ce al'asad asalin al'asad shine ne alhayawanul muftari dabba wacce take yin farauta sananniya amma kuma ana amfani da al'asad a matsayin mutumin da yake da gwarzantaka jarintaka duka yana nufin wannan to kaga wannan shine azzahir to bari muku jarabawar hausa idan aka ce ƙaho me ake nufi ƙahon dabba a zahiri to me ɗaya ma'anar ƙaho a ba hijama ba na? eh ka kusa mutumin da yake marowaci ƙaho namijin zaki ko mai ƙashi guda to kaga ƙaho in aka yi aka ce da mutum ƙaho yana ɗaukar abubuwa guda biyu yana ɗaukar mutum mai ƙarfi yana ɗaukar abubuwa wajen uku ma ko hudu yana ɗaukar mutum mai ƙarfi shine kamar nan da ya ce kaho namijin zaki mai ƙashi guda ka ga ƙarfa kenan sannan idan aka ce na ƙaho ne ana nufin ba a ɓamɓarar shi saboda ka kalli bayan kaho ba wani nama da za ka iya cirewa ina fatan kun gane to kaga kuma ana amfani da ƙaho kamar yadda kuka faɗa shi ma a matsayin hijama ana amfani da ƙaho kuma asalin shi abin kawai to wanne ne zahir a cikin nan asalin abin da yake fitowa akan dabba ina fatan mun gane to wannan shi ne zahir rago kuma tun mu'awwal ne shi mu'awwal ba za a gane shi ba sai da ƙarina sai da ƙarina na'am na'am muje wa zahirun rajihu ma'nayaihi في الوضع فاستضاحه لديه بكونه حقيقة شرعية أو لغوية كذا عرفية وأثبت الجمهور بالشرعية باستقراء باستقراء كلم مرعية قابلها المجاز قابلها المجاز فالمحرم لا يعقد عندنا نكاحا إبجلا لا ينكح المحرم مع لا ينكح لا ينكح ينكه نعم. لا ينكه مع لا ينكه لا ينكح المحرم مع لا ينكح فالحنف احتمال وطئ يوضح قلنا فدا شرعا مجاز العقد وهو حقيقة بيان القصد <coughs> نعم يكي وظاهر الراجح معنيه بالوضع معنى ظاهر شيني وندا سيدك تشم معنون سير جاي شيني كما بيان لنا مكو ya ce fatti ba wa hula dai bi kauni haƙiƙatar shari'iyya a abin da zai sa ya bayyana ya fi ƙarfi shine in ya zama haƙiƙa shari'iyya kaga sallah tana da ma'anar du'a tana da ma'anar wani aiki wanda yake na musamman to amma idan aka ambace shi a cikin a littattafan fiƙihu wanne ne zai zama zahir kasancewar sallah eh, mai aiki na musamman ina fatan mun gane yau aulu gawiya haka nan a bangaren loga aka yi amfani da kalma to zahir shine amfani da ita yadda ake aiki da ita a loga ina fatan mun gane sai ce wa asbatar jimhuru bi shar'iyya bi istiqra'i kalimin mar'iyya saboda haka jumhur suka tabbatar da shari'a da kalmomin da aka yi amfani da su a shari'a to zahir ɗinsu shi ne a yi amfani da su a yadda suke a shari'a shi ne ya ce ƙabar hal majaz a gefe akwai majaz ya ce don haka mu a wajen malikiya bai halatta mutumin da ya ɗau harama da hajji ko umara yi aure ba shi ne falmuhuri mu layan abido inda na ni kahan izjala layan kihul mu ma'ala kahu mana wanda ya ɗau harama ba zai aure ba kuma ba za a aura masa ba ina fatan mun gane sai ce falhanafi imalu wa in shi kuma ba hanafi ya ce a wannan zai iya ɗaukar waɗo ake nufi saduwa ake nufi in ka ɗau ba za ka sadu da ka ba amma ba aure ake nufi ba sai muka ce wannan majazi ne saboda a shari'a in je an yi maganar aure to ana nufin ne in an yi maganar aure ana nufin al'akudu ne idan kuma ana son watsu to sai an samu wata ƙarina wacce za ta nuna watsu'un ake nufi tun da majazi ne na muje وابن حبيب مع مع صحب الشافعي خيار مجلس بقول شارعي البيعان بالخيار صحبنا بالمتساومين ريما ها هنا قالوا مجاز لغة في البيع وهو حقيقة لذاكم مرعي ومن يقل أردت من, من وثاقي بأنت طالق من انطلاقي فالعرف حل عصمة حقيقته ذاك مجاز واهن طريقته ما لن cewa ابن حديث ما لم ne da kuma shafi'awa suna ganin khiyarul majlis wajibi ne saboda haka idan aka yi cinikayya matuƙar ba ku rabu ba in aka yi cinikayya matuƙar ba ku rabu ba to ya wajaba kowa ya yadda ciniki bai cika ba saboda haka in malam shahabu yanzu na sai mota shi in dai muna tare zan iya cewa na fasa shi ma zai iya cewa ya fasa wannan shine khiyarul majlis a wajen malaman fiƙihu shine sai yake cewa sahabuna bil mutasawi mai ne rima hahuna amma su malikiya sun ce albayi ani ma'anarsa mutasawi mai ne mana wanda suka yi ta ba wanda suka yi cinikayya ba saboda haka su malikiya a wajensu in dai aka gama ciniki ya cika ko kun rabu ko ba ku rabu ba ana kammala ciniki ya cika mana albayyani bil khiyar shine sawi mai nawa nawa wannan kayan naira biyar to ka siyan naira bakwai mana kaga ana nan a tai to shine albayyani bil khiyar shine yace an masa raddi aka ce majazul lugatan fil bai'i shi ta yi ana amfani da shi a cinikayya amma a matsayin majaz wa huwa haqiqatul lizakum mar'i amma haƙiƙa ne a asalin ciniki wa ƙul a aradtu min wasaƙin ko wisaƙin? wa ƙul a aradtu min wisaƙin? mana mutumin da ya ce da matar shi an tsali'ul saboda haka da ta yi magana mana na sake ki da ta yi magana sai ya ce mata aini abin da nake nufi shine ina nufin na sake ki daga ɗauri shi ne abin da nake nufi to ba za a gaskata shi ba shi ne malam ya ce fal'urfu hallu ismatin haƙiƙa urfi shi ne kawai ta sau saboda me saboda asali in aka ce an saki mace to abin da yake nufi shi ne an sake ta gaba ɗaya sabuwa a wai sai an samu wata karina amma an samu karina za a gaskata misali ya rike ta haka sai ta ce sake ni sai ce to sake kaga wannan karina ce da babu yadda za a a iya fassara shi da cewa saki ake nufi na warware aure ina fatan mun gane na'am والاشتراك ضد الانفراد والانفراد الأصل في المراد أمر النبي للوجوب قد حمل جمهورهم عن أمره عليه دل ومن يقل في القول أو في الشأن محتمل, محتمل نقول له فالثاني مجازه لنفي الاشتراك مؤخر عنه لدى, لدى انسلاك يتوى الاشتراك ضد الانفراد asali ba a da'awar wannan kalmar mushtaraka ce mana tana da sama da ma'ana guda ɗaya sai idan ba zai yi ta zama mun farida ba saboda haka shine asali kalma ta zama ma'anar ta guda ɗaya ce saboda haka amran nabiyyi lil wujubi qad hamal qad hamala jumhuruhum an amrihi alayhi dal da kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni yana nuna wajibi kuma ana nufin umarnin da ya bayar da magana wa manya ƙulfil ƙauli a aw shani muhtamilun na lahu fasani mutumin da ya zo ya ce to shi bai sani ba da aka ce annabi ya umarni shin aiki ne ta hanyar aiki ne ko kuma ta hanyar magana saboda ta hanyar aiki ne akwai matsala tunda asalin aikin shi in ba fassarar wani hukunci ba ne na wajibi to nuwe matsayin shi mandub ne to wanda ya ce to shi an ce annabi ya umarni shin ta hanyar aiki ya umarni ko kuma ta hanyar magana ya ce sai mu ce masa ai a majaz ne fassani majazu mana majaz ne a yi amfani da aiki a wajen umarni asalin an ce umarni to da baki ake kuma haka yake ma al'adar mutane ya ce linafi lishtiraki mu'akharun an hula dan sinaki saboda haka kaga a nan gurin abin da malam yake so ya ce maka shine daga cikin asbab waɗanda suke jawo a samu abin nan kalma ta zama tana da sama da ma'ana guda ɗaya amma ɗaya ta farin jaye shine in aka yi da'awar ishtirak in aka yi da'awar ishtirak cewa wannan kalmar mushtaraka ce to in an yi da'awar ishtirak to al'asulu ne a koma infirat sai dai in infirat din ba zai yiwu ba amma in dai infirat zai yiwu to ba za a iya tafiya zuwa ga ishtirak ba Allah ya bamu da cewa ina ganin za mu taƙaita a nan abin da ya rage mana kusan minti shida za mu bar shi inda akwai tambaya za mu tashi daga taradu na bismillah dakto ya shiga hau mai dubura magana ta tsallako ba su da alaka da wannan ba su da alaka shi ya ba rike ta ya bai ce ya sake ta hmm. ah, ba su da alaka shi kawai ya gina hukunci ne akan hadisin salasun jiddu hunna jiddun wa hazulu hunna jiddun kuma kamar yadda jiya muke tattauna da malam shaibu wato duk mutumin da baya harka irin ta mu ta fatawa ba zai fahimci abubuwa da yawa ba irin yadda ake wasa da saki da yadda ake abin da aka ga dama a saki wala ba haka yi mamakin fatawan malam ba wasa ake da saki sosai banda lokaci ya ƙure da na baku misalai da yawa wasa ake yi mutum kawai zai ce ya saki matar shi ya zo kuma yana yin nadama ana wasa da shi ne so ba su da alaka gaskiya da raddi akwai wani dan fim da na ji yana yi wa malam raddi ya ce ba haka ake nufi ba malam ana nufin sai ka saki matakka saboda Allah ya ce at kumar ratan fa kun bi ma'rufin aw na bi ma'aruf ko ba haka ya faɗa ba fa’in sakun bi Ausar aw na bi ma'ruf saboda haka aw na haka yace ani na har in insha Allah amma shi abin da yace kenan Ausar sarrihuhunna bi ma’aruf saboda haka ga fil asil saboda jahilci bai ma haddace ayar ba Allah ya ce auta surihun bi ihsan shi kuma ya ce ausar rihuhun na bi ma’aruf ya je ya ɗauko ƙirjin wata ayar ya haɗa da ƙafar wata aya to kuma a haka yake so ya rage kaga akwai mushkila kuma wato daga cikin abubuwan da ake faɗa ne wato ba abin da mutane suka raina irin malanta yanzu na kafa teburi na ce zan koyar da biology ko chemistry ba a zo ba saboda mutane ba san lokacin da na iya chemistry ko mathematics ba amma ita malanta za ka ga cewa kowa zai shiga kowa zai shiga yanzu ina dan fim ina matsalar saki ne haɗa shi da ita matsalar saki fa har manyan malamai wallahi ba kowa yake iya fatawa a babin saki ba malamai manya ma ba kowa ya fahimci ma babu tsala ba balle ya fatawa a kai to balle dan fim wani ko kawa idi bai iya ba to ga gane wannan shine virus din da ya shigo ka gani kamata a ce su shiru su je su samu malam amma akwai abin da bai fahimta ba su mai bayani kuma akwai mutane da yawa da suka yi ta magana cewa ai in aka ɗaura aure to shi ma ya ɗauru waɗanda suke kallon fim sosai abin da suka gaya mana shine 'yan fim ba sa ɗaura aure sai dai kawai a gaya neme ta sannan kuma a ganta a ɗaki ko a ce bayan shekara biyu sai a ganta kawai a ɗaki waɗanda suke kallon fim abin da suka ba mu labari kenan saboda haka ga ka zo kai kiyasi ma ba shi da asali saboda su yan fim abadan ba sa daura aure a kawo salati a yi kaza a yi kaza gaskiyar lamari akwai kuskure akwai mushkila da yawa da muke da ita amma magana ta gaskiya shine an raina ilimi wa illa sai tsawon mutum ya kai gaskiya zai iya magana a kan sai? amma sun zo suna ta izgilanci kamata idan su cikakkun musulmai ne kuma suna yin tarbiyyar ne kamar da suke da'awa da malam ya zo ya yi wannan magana kamata ya su group a ji a same shi a tattauna amma wasu ma suna ta maganganu na zafi wanda inda malam zai zo ya kalli tim ɗinsu ya ce nan gurin ba haka ya kamata darakto ya sa a ba nan gurin ba haka ya kamata a ce an yi ba wannan kwalliyar bata kamata a yi ta haka ba kila su ce malam ba aikin ka ne, ba bangaren ka ba ne. da yaushe kai ga taba daraktin ko ɗaya ba fim ɗin ko ɗaya ba ni kuma na yi daraktin ɗin fina-finai ɗaya ne amsar da za su ba shi kenan to amma mutum ya je ya yi wajen shekara goma sha bakwai a madina yana karatu kuma da tabashir da kuke gani yana daga cikin zakakuran ɗalibai a yan najeriya yana cikin kalilan waɗanda suka dinga zuwa na ɗaya a jinsu yana cikin kalilan kuma, ko jaraba haka zo kamar yadda yake karatun jarida waɗanda suka yi karatu tare haka suka ce yana yi to amma ka zo mutumin da ya zauna ya karatu na shekaru yanzu kuma da ya dana ɗin ma karatu yake don duk wanda Allah ya azurta shi da harkar karantarwa mm. to kullum a cikin rasa ce in ka ga mutum karatun shi ya tsaya to sai dai in baya karantarwa saboda in dai kana karantarwa wata ran sai amma tambayar da baka sani ba ko kuma tambayar da take bukatar sai ka yi tunanin abin da ka taba cewa a baya so dai gaskiya kuskure ne shi abin da mutane ba sani ba shi wannan ɗan fim ɗin har na malamalu bin niyat ya jawo a cikin bayan ya kawo ausar rewon na maharuf sai ya kawo inna malamalu bin niyat to kaga daga cikin mushkilar shi ne ita niyya ba ta da tasiri a sai ko kaɗan ibn al duk sun yi bayanin waɗannan tafafin ɗin niyya ba ta da tasiri inda saki kawai baya aukuwa shine in mutum ya faɗi sakin bai san saki ba ne kamar yadda malaman malamai suka kawo akwai lokacin da wata mace ba ta son mijinta shi kuma irin garmaho din nan ne saboda haka ce ta ce masa san mini sai ce to ma za u san ka ambace ni da wani suna ya ce me zan ce mai sai ta ce san mini khaliya ka kira ni khaliya sai ce to anti khaliya saboda haka sai sai kawai ya da ya faɗi kaliya shi bai san ma'anar kaliya ba saboda haka sai kawai ta je ta gaya wa na Umar cewa mijinta ya sake ta aka kira shi ita wallahi shi bai san ma'anar kaliya yana nufin na rabu da ke kuma saki bane sai na Umar ya ce ya je su ci gaba da auren malaman usul da fikin suka fitar da wata ka'ida man atlaqa lafzan la ya arifu لم يؤخذ yu'akhaz bi muktabahu to kaga wannan bai san ma'anarsa ba amma mutum ya san kalmar saki ya san kaza ba zai yiwu ba kuma yan fim wannan radin da suka yi wa malam da rashin kunya da suka masa duk ba abin mamaki ba ne tunda Allah ne ya san abubuwan da suke yi marasa ke wanda suka fi wannan Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh